Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol. Ko kuma VOA Africa zango na da da biyu biyar Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na ƙarshe a yau. Nan gaba za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya. A cikin shirin namu har yanzu za ku kuma ku ji matsayar da Najeriya ta ɗauka akan hukuncin da wata kotu a ƙasar Ingila ta yanke akan Najeriya. Najeriya. kamar kullum domin bayyana ra'ayoyinku lambobin da za ku kira su ne ɗaya sifili biyu ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus a farko kama a jero lambobin kafin nan ku karkada kunnuwanku domin kosar filo a shirye yake ya karanto muku labaran namu. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yawan mutanen da suka mutu dalilin barkewa annobar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo ya kai dubu biyu a cewar wani rahoton da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar yau Juma'a. Hukumar ta ce yawan mutanen da aka tabbatar da kamuwarsu ita ma ta cira inda ta kai sama da dubu uku. Duk da yake kwayar cutar ta yaɗu zuwa wasu sabbin yankuna hukumar WHO ta ce yawan mutanen da ke kamuwa a duk mako sun kai saba'in da bakwai ko da makon da ya gabata babu wani sauyi da aka gani tun wata ɗaya da rabi da suka gabata kwayar cutar da yana ci gaba da yaduwa duk kuwa da ci gaban da ake samu na kula da waɗanda suka kamu da ita da kuma allurar rigakafin da ake basu wadda yanzu haka aka baiwa sama da mutane dubu ɗari a gabashin congo ma'aikatan lafiya na fama wajen shawo kan cutar a ƙauyuka da yankunan da ake tashin hankali yawancin mutanen ƙauyukan ba sa yarda da likitoci da sauran ma'aikatan lafiya yau juma'a hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukaciyar guguwa da alamu guguwar dorian za ta rike ta koma guguwa mai hatsarin gaske yayin da ta nufi arewa maso yammacin bahamas kuma za ta kai ga jihar florida a ƙarshen makon nan a cewar hukumar gwamnatin bahamas ta fitar da gargaɗin sa ido a kan guguwar a arewa maso yammacin ƙasar yayin da shi kuma gwamnan jihar florida don desantis ya ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin jihar ruwan sama da guguwar doriyan za su iya haifarwa da ambaliyar ruwa mai hatsari da zai iya janyo asarar rayuka a cewar hukumar da ke sa ido kan guguwar yanzu haka guguwar tana dauke da iska mai tafiya kilomita 165 a cikin sa'a guda Firaministan Pakistan ya yi kira ga 'yan ƙasarsa wato su baiwa 'yan yankin kashmir haɗin kai a hanyar ta hanyar fitowa su tsaya kofar gidajensu da shagunansu da ofisoshinsu har na tsawon mintuna talatin a yau juma'a sai dai yawancin mutane sun yi tambayar ya wannan abu zai taimaka wa 'yan kashmir ko ma me suke yi sun yi shi ne ba tare da an yi wani shiri ba ɗaukar irin wannan mataki ba abu bane da zai taimaka ba al'umma ba ta da tunanin wannan zai taimaka wa 'yan kashmir a cewar malik mahmud wanda ke tsaye gaban shagonsa a babban birnin islamabad lokacin da aka tambayi shawiz khatak wani mai shago cewa ko zai iya barin shagon sai tsaya a waje sai ya ce zai bi duk wani abin da ya ga sauran masu shaguna sun yi amma ya kara da cewa shi bai fahimci wannan mataki da aka ɗauka ba to labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a makon da ya gabata ne tsohon mataimakin shugaban kasar venezuela ya caccaki amurka bayan da gwamnatin trump ta saka sunan shi tare da samark jose lopez dan kasuwa a venezuela a jerin sunayen mutane da ake nema ruwa a jallo kan laifukan fasakorin miyagun kwayoyi da halarta kuɗin haram el asmi an zarge shi da wata gagarumar masafar miyagun kwayoyi da ya hada da sojojin kasar venezuela da sauran wasu danginsa da su ma suka rike wasu mukaman gwamnati. haka shi ma tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta venezuela wanda ya bar ƙasar a baya-bayan nan ya zarge shi da alaƙa da ƙungiyar hezbollah da ƙasar iran ke marawa baya tun farko dai shugaban ƙasa nicolas maduro ya kare mataimakin nasa yana cewa el asmi ya zamto mutumin da ake yi wa cin zarafin siyasa daga gwamnatin trump mai nuna wariya da rashin ƙaunar larabawa daga karshe wata tawagar masu bincike da kwararrun ma'aikatan jin kai sun samar da wata hanya ta tunkarar matsalar cin zarafi a sansanin 'yan gudun hijira na dallo ado da ke ƙasar ethiopia wato habasha hanyar da suka samar da ta hada da samar da wasu jerin shirye-shirye da ake kira unite for a better life wato haɗa kai don samar da rayuwa mai kyau haɗe da 'yan gudun hijiran somalia da ke zaune a sansanin domin kawar da abubuwan da ke haifar da cin zarafi a sansanin. To labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma bari yanzu kuma bari mu faro daga Najeriya inda hukumomin kasar ta ce za ta kalubalanci wani hukunci da wata kotu a kasar Birtaniya ta yi akan wata kwangila ta aikin samar da iskar gas da gwamnatin Najeriya ta zamanin marigayi Umaru Musa addua ta sa hannu da wani kamfani mai suna Process and Industrial Department a turance a shekara ta 2010 akan kuɗi miliyan wato biliyan 9.6 na amurka wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana wannan rahoton shugaba muhammadu buhari ya ba wa hukumomi biyu umarnin su yi bincike kan maganar wannan kwangila hukumomin su ne efcc da ofishin leƙen asiri na ƙasa wato nia hadda su feto janar na 'yan sandan najeriya shugaba buhari ya ce ba kwangilar kaɗai za a bincika ba hadda waɗanda suka sa hannu a kan kwangilar layi muhammad shine ministan watsa labaran najeriya looks a bit fishy. We will do our best to ensure that the Nigerian assets are not touched and they are leaving no stone unturned in this respect. But we must continue to insist. We have been looking for solutions. A nan Layi Muhammad ne yake cewa mun hango sarƙaƙiya a cikin cinikin da sa hannu a kwangilar a zamanin wancan gwamnati da ta gabata. Saboda haka muka ce a binciko suwaye jami'an gwamnati da suka wakilci Najeriya a wajen sa hannu a kwangilar domin gashi ta zama tushen bashi har na dalar amurka biliyan tara da digo shida da ake bin najeriya wanda kotun birtaniya ta yanke hukunci a makon da ya gabata lai muhammad ya kara da cewa gwamnatin kasar ba za ta bari najeriya ta rasa waɗannan makudan kuɗaɗe ba za ta yi iyakacin ƙoƙarinta wajen warware matsalar har a samu maslaha yaya ba don same nasarar umar yake kallon wannan yunkuri da gwamnatin najeriya ta ce za ta yi akan hukuncin kotun na birtaniya ban ga dalilin da tun farko kotun ingila take da hurumi na wannan shari'a ba na ɗaya na biyu kuma ban ga dalilin da ita najeriya ta yi sakaci ta ki aiwatar da wannan bayani ba menene dalilin da ya sa gwamnatin najeriya sai yanzu ake farga jaji bayan an yanke hukuncin tun 2017 karkashin kuma wannan gwamnatin kuma aka kasa kokari a yanke wannan magana ta zo karshe a samu maslaha a samu yarjejeniya sai yanzu da aka samu umarni na a aiwatar da wannan hukunci na kotu ba wai hukunci ne kotu ta bada yanzu a cewa Najeriya ta biya ba a hukunci ne na a aiwatar da wancan hukunci da aka riga aka bada to saboda haka akwai abubuwa da dama da zamu lura da shi idan Najeriya na tunanin me za ta yi yanzu na ɗaya ba magana daga kara ne da kamar shi ministan shari'a yake magana za su ɗaukaka ƙara ba domin ɗaukaka ƙara ya kamata a yi shi ne tun da goma sha bakwai talatin da ɗaya ga janairu da aka ba da wancan hukuncin. to shi ma dai a lokacin da yake nazari akan hukuncin da kotun birtaniya ta yi sakataren ƙungiyar global watch da take sa ido da ƙoƙarin yaƙar cin hanci da rashawa ibrahim musa ya ce najeriya tana buƙatar taimako daga ƙungiyoyi da ke kare haƙƙin bil'adama a game da wannan batu na bashi take-taken ingila akan najeriya abin yana ban tsoro kamar ba su ne suka ba mu yancin kai ba ina kalubalantar manya-manyan kasashen duniya su yi nazari a kan halin da ingila take so ta sa najeriya a ciki saboda haka kasashen duniya da musamman ma kungiyoyi masu zaman kansu na kare rajin hakkin dan adam kamar su human rights watch amnesty international da sauransu su fito su yi kururuwa in ba dai idan bakar fata ko dan asia ya laifi za su yi abu za su ce ya take hakin dan adam to ga bature yana nema takewa ƙasa wanda ainihin take rufa sama da mutum biliyan biyu asiri a duniya tana so ta taka mana yanci wannan kwangila dai ta samar da iskar gas ce kuma kwangilar shekaru ashirin ce abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan najeriya ta kalubalanci wannan hukunci a kotu Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To wannan kenan, a gode wa Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sarare kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku akan duk wani batu da ya dame ku ko kuma wanda ya shafi ci gaban ƙasa. Kuma lambobin da za ku kira su ne ɗaya sifili ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari sake karanto lambobin alamar ƙari wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne ne kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyufop ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To gashi mun samu kira daga jihar Kaduna wake kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhaji musa menene ra'ayinka a yau yawa to yau ina da ra'ayi kuma ina jinjina ga ita kanta wannan kafa ta gidan rediyon boa na sashen hausa mm. jiya sako ya iske mu wanda gidan rediyo ya ba mu tishet tishet da fesin cup fesin cup da birika na wannan gida na wannan gidan rediyo wanda Dr. Yusuf da ya kawo mana eh. mun zauna da shi a nan jihar Kaduna mun yi taro da shi kuma mun gaggaisa mun ji mun ji daɗi kwarai da gaske domin ya kawo mana tishet tishet na logo din ita kanta wannan gidan rediyo a matsayin shugaban masu buga waya a wannan gidan rediyo na sashen Hausa da muryar Amurka da ke Najeriya muna jinjina ko muna godiya ko muna fatan Allah ya kara dankon zumunci tsakaninmu da ku ya kasance ya zama har abada. da karshe da ina so yi kira ga tsohon shugaban karamar hukumar danko da guwa ahmed suleiman sahabi shindi eh. ya kamata da ya dawo ya kara taka takara domin samun ci gaba kuma idan muka dawo zuru za mu jinjina ga abdullahi musa magaji wanda aka sani da hero gaskiya shi ma muna fatan allah ya sa ya zo taka takara a wannan karamar hukuma ta zuru da fatan za ku tashi lafiya muna jinjina. to godiya muke malam musa sai kuma jihar taraba wake kan layi. Alhassan da daga sun tsoro a karamar hukumar hukari. To, Wani Hassan ne ra'ayinka a yau? Eh, ra'ayina wato yau na ku sai yau Allah ya To, masha Allah, ne ra'ayinka? Eh, abu abubuwan da suke kira tsakanin Najeriya da Ingila. Eh. Ya kamata gwamnati da ta yi tsaye. Hmm. Domin ba haka ba, suna muna kukan tattalin arziki. Hmm. kana ji mu malam hassan to da alamu mun rasa jihar taraba amma yanzu kuma akwai wani akan layi daga jihar kebbi wake kan layi wa alaikum salam wake kan layi suna na kuru mamman rikoto area zozo kebbi state wanda aka fi sai da nasi alhaji musa garo barka da sauka to ya menene ra'ayinka yi na yau ina kira ne ga deputy gwamna na jihar kebbi eh. tsakani da allah nan mu dai eh, mu dai mu yi sa'a ba duk mu ba mu san amfanin shi ba a ce deputy gwamna jihar kebbi wai wai mota uku bayan shi kuma dan zuru ne mene amfanin shi eh. sannan na biyu kuma ina jinjina ga alhaji musa magaji wanda aka sani da horo allah ya ba shi ciyama ɗin zuru kuma dipiti gwamna ka gyara wallahi ba mu tare da kai ɗari bisa ɗari na haɗi don haka ka gyara mun gyara ne don a gyara mun gode malam nasiru yanzu kuma sai jihar neja to wake kan layi suna tare da ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim menene ra'ayinka na ƙashin kanka a yau juma'a To alhamdulillah ra'ayi na farko na kashin na ina muku godiya game da ainihin ziyarar da kuka turo wakilin ku ya muna a Najeriya da kuma kyaututtukan da kuka babu muna muku fatan alkhairi na farko kenan. Godiya muke. yawa sannan na biyu akwai sako da aka bani aka ce dan Allah ku taimaka wanda ke da ainihin hannu a kai mm. a taimaka a mana hanya da tsakanin dagacin da ja da dagacin kanyi da hakiman shi mm. sun ce dan Allah a taimaka musu da hanya abin ta kama daga edi. zuwa Kanya dan Allah a taimaka musu sako ne zuwa wurin gwamna dan Allah a taimaka a musu hanya abin da suka ce in ma gwamna kenan Allah sa kuma ko isa da sakon mu amin malam Ibrahim abin da zamu iya yi kenan mm. mu watsa a labaran mu don mutane su saurara kuma su ji muna fatan kuma sako zai kai gawa. wanda aka nufa sai kuma jihar pata jihar rivers wato port harcourt wake kan layi sunana haruna daga port harcourt to mana haruna menene ra'ayinka ina ce zai nuna bakin ciki na abinda gwamnan fatakula ya ba musulmi a fatakula na ruce masu masallaci da ya eh. to amma wannan batu ka san mutane da yawa suna ta kwece uce a kai yana nuna ma musulmi ke kiyayya to to Allah ubangiji ya mana maganin duk wani abin da ya fi karfin mu to yanzu kuma sai yawa mun gode sosai yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Taraba wake kan layi sunana alhaji abdulmumini balan kawoji a wukar jihar taraba to alhaji abdulmumini menene ra'ayinka yau ra'ayina shine mu mun yi zaɓen buhari mun so shi mun jefa mishi kuriya amma gaskiya abubuwan da yake tafiya wannan gwamnati ba ma jin daɗin sa eh. ana faɗa a wukari yau shekara da shekaru amma buhari ya juya baya kamar bai samu ba kuma mun wahala mun jefa masa kuriya mun tashi an kakkace mu da mutane hmm. an ba mu wahala yanzu haka tsakanin ukari zuwa kakun ba a bi hmm. tsakanin ukari zuwa cikin benue ba a ana kashe mutane amma zuwa baya mu ba 'yan najeriya ba ne ya hmm. kamata buhari ya sani cewa ba dukan mu 'yan Najeriya ne. Saboda aka yi taimakon mu a zuwa kawo zaman lafiya a Ukari. Amin Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ko'ina. To mun gode sosai da wannan kira naka yanzu kuma sai daga Kotono. Wake kan layi. Daga Kotono wake kan layi. Ah, daga Yobe ne. Oh Yobe. waye kika kan layi daga karamar hukumar gaidan lami mai injiniya to lami injiniya menene ra'ayinka yau to ne na wato farkon kudin namu mai gam da aka ji karba ne ke ba mu wahala da mu da jama'ar ma karamar hukumar gaidan saboda duk kudin da ya yage yau a gaida inda akwai gam a jikin sa in ka bayar ba za a karba ba to ai malam lami akwai wani wata sanarwa da babban bankin tarayya ta bayar cewa duk mai irin wannan kuɗi a tanada su ta ba da adadin lokaci da in ya wuce wannan lokacin ba za a karba ba kuma sai ka duba jaridu za ka samu wannan ah, bayani. eh to ai mun yanzu ma alfarma ce zamu nema da Allah babban bankin Najeriya da Allah ya mana alfarma mu karamar hukumar gidan halin da muke ciki ba mu da kasuwa da mu wannan kudin naira goma naira biyar ai shine kudin mu ana hmm. ba mu da banki a karamar hukumar gidan fa to amma ya gaggun marasa kyan suke magana mutanen mu sun kai musu kudi ba sa karba eh to ai irin wayannan kudaden aka ce a tattara domin eh. a kai wa babban eh. banki sai amma in ka mayar za su baka kudin ka ne ai ba wai kawai shi shikenan ka to mu yanzu muna da akawun yawanci talakawa ba su da akawun wani dan nera dubu ɗaya ɗari biyar a hannunsa shi ba da labari ba a rediyo yake jiwa ba jarida yake karantawa ba kawai sai dai jira aka yi an ce an daina karba ya je shago an ce ba za a karba mu mun dauki na kuɗaɗen mu mun kai gidan mai gidan mai sun ce ba za su karba ba to Allah ya kyauta muna kuma fatan cewa wayanda aka isar da wannan sako domin su ya isa gare su yanzu kuma sai jihar plateau wake kan layi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bala kwamanda ne daga Bukur jihar Plateau. To Bala kwamanda menene ra'ayinka yau? To ra'ayina a yau Allah ya saka muku da alkhairi don waiwayi gwamnatin jihar Filato ne akan yadda aka yi zaɓe lani lafiya aka zama zaɓe to ya kamata tun wancan lokacin ya kamata ta waiwaye mu saboda mu ji menene ake kira roman demokuraɗiyya a cikin wannan gwamnati. Akwai hanyoyi da waɗansu wurare da gwamnati ya kamata a ce ta waiwaye mu hmm. ta duba mana ta mana ta taimaka mana saboda ruwa yana shiga gidajenmu da sauransu abin da ya shafi bukur da hmm. ciki cikin garin Jos da sauran wa'ansu kewaye ya kamata gwamnati ta duba wannan gaban tunda mun zaɓe ta saboda ta yi mana aiki ne. Shi shugaban gwamnonin Arewa ya duba wannan magana ya mana aiki dan Allah tunda lokaci yana tafiya. Allah ya saka muku da alkhairi muryan Amerika Bala Komanda daga Bukur jihar Plateau. Godiya muke Malam Bala Komanda. Yanzu kuma kira wanda yake kan layi daga jihar Gombe ke wane ne yake magana? Muhammadu Zarmane daga Gombe. To, Malam Muhammadu menene ra'ayinka yau ra'ayina muna roƙon gwamnatin inuwa yaya da muka yadda muka zaɓe shi ya yi mana anya gwiwa daga zuwa kurugu mm. to mun gode mun gode mana ya duba mana yadda muka yi wahala muka zaɓe shi to mun gode sosai malam muhammadu yanzu kuma sai jihar bayelsa wake kan layi assalamu alaikum wa alaikun salam da wa muke magana to malam suleiman menene ra'ayinka yau ra'ayin hadari ne ina magana ne akan shugabanninmu na jihar Bauchi. Eh. kamar yan majalisun da gwamnan mu mm. muna so da Allah ta haɗu duba yankinmu na karamar hukumar toro musamman <clears throat> arewacin karamar hukumar toro eh. to tsakanin da allah wani yankin muna da asalin bukatun ayyuka masu mahimmanci da yawa hmm. musamman arewacin da can kurewa nan gaskiya akwai ayyukan da har yanzu ba mu ana kamar ba mu san ana gwamnati ba har yanzu to muna fata mahukunta suna ji kuma za su ɗau matakin da ya kamata su dauka yanzu kuma kira na gaba daga jihar taraba wake kan layi muhammadu tare ne daga garin jibu taraba su da kwari local gan to malam muhammadu menene ra'ayinka yau eh, ra'ayina duka ga mu yan najeriya ya kamata wannan gwamnati na buhari gaskiya ba za ka ji yan kudu suna kusa buhari ba amma sai mu yan arewa ne Hmm. muke saukan buhari hmm. to saboda aka ya kamata mu karatun tana su hmm. mu dawo da hankali domin mu gina arewa mu saboda kudu sun mana tuntun to amma an ka ce kudu arewa baka ware baka ware kasan mutane ba baka yi wariya ba nan na ba yi wariya ba mu ya arewa mu muke fitinan buhari gaskiya hakan bai dace ba to Allah ya sa a gyara To da kira daga jihar Taraba wanda Muhammadu ya yi kuma shine kiranmu na ƙarshe. To masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti ashirin da hudu ga kuma shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru suna zawarcin tsohon dan takaledan kasar patrick boma domin ya zanto sabon mai horas da yan kwallon kafan kulab din yan mutamus lions hakan ya samu asali ne da yi tun lokacin da kulab din ta samu matsala ne a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda tsohon kocin kasar clarence zidov ya jagoranta a shekarar 2019 nan coach umaru na kasar jamhuriyar kamaru ya yi mana tsokaci kan yanda hukumar kwallon kafar fikafu take zawarcin Patrick Boma din. Eh kasan shi yanzu abin da yake akwai shine yanzu kowane kasa sai ka ga tana so ta dauki tsohon dan eh, kwallo saboda ya rika koyarwa. To ni dan matsala da na ga zai dan samu saboda shi patrick Boma tun da ya tsayar da shanin kwallon kafa bai taba ko daukan wata ikib ya koyar ya koyar ba. To ban sani ba ko yana da diplom ɗinsa na koyarwa to wannan ne ba sani ba to amma kam in dai ana so a tattara hankalin yara ana so a tafiyar da sha'ani wanda yake kwarewa na, na, na sanin uh, uh, wasa wanda an san cewa wasa idan dai ina da ƙarfi an san yadda za a yi a taro ta to kamar bamakam kam zai iya to sai dai kana kasan kasanmu za a bar shi za a bar masa hannu ya zauna ya samu ya yi abin ya ɗauki wanda ya ci su yi wasan a nan magana take domin kasan an ɗauki turawa sun sun zo ba a yi musu tilar saboda an san su tura ne baka wasa zo ya tsafto shi da yake ɗan ƙasa ne ɗan kamaru da akwai abokanai da abin da za a kira shi yaya ka ga wani ko ba wani abin nan ba ko kuma minista ya zauna ya kira shi kaga zai dan tilasta masa wani abu to wannan ne kawai nake tsoro. Masu harsashe suna ganin cewar dai matsalar cin hanci da karbar rashawa ne ya mamaye manyan jagororin inda Multips Lion din amma masu magana suna cewar sai an gwada akan sanna kwarai Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Mun gode Malam Garba. ai min afuwa ɗazu na yi kuskure wajen faɗin lokaci yanzu lokaci a nan na cewa karfe biyar saura 'yan mintoci kafin mu karkare shirin ga takaitattun labarai To a takaice yawan mutanen da suka mutu dalilin barkewa annobar Ebola a jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya kai dubu biyu a cewar wani rahoton da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a yau Juma'a. Hukumar ta ce yawan mutanen da aka tabbatar kaɗa kamuwarsu ita ma ta cira inda ta kai sama da dubu uku. Yau Juma'a hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi da kuma mahaukaciyar guguwa. Faraministan Pakistan ya yi kira ga 'yan ƙasarsa su baiwa 'yan yankin Kashmir haɗin kai ta hanyar fitowa su tsaya kofar gidajensu da shagunansu da ofisoshinsu har na tsawon mintuna talatin a yau Juma'a. Sai da yawancin mutane sun yi tambayar taya wannan abu zai taimaka wa 'yan yankin Kashmir. a makon da ya gabata ne tsohon mataimakin shugaban kasar venezuela ya cicciki amurka bayan da gwamnatin trump ta saka sunan shi a tare da smart jose lopez dan kasuwa a venezuela a jerin sunayen da mutanen da ake nema ruwa a jallo kan laifukan fasa miyagun kwayoyi da halarta kudin haram ta masu sauraro aka ce laifin daɗi karewa a nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin ciki har da demokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda ke gabatarwa a koda yaushe kuke da bukata za ku iya ci gaba da sauraron shirye shiryen mu a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. da Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyan mu yau Craig Burns ni Aisha Mu'azu nake cewa mu kwana lafiya.